يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ranar 12 ga watan al-Muharram shekara ta 1443 a safiyar asabar wadda ya dace da lissafin 21 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2021 daga makarantar darul hadithu salafiya da ke zariya a nigeria makarantar margayi mala albani dariya allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka alƙawarta a wannan makaranta tamu kuma daga wannan aji namu na faslu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau insha Allah za mu fara karatun daya daga cikin littattafai wanda suke su ne syllabus na wannan makaranta shine littafin as-sunna na abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 200 da 82 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafai wanda suke wato a cikin jeren giyar littafai da aka karrara don a karantar na aƙida ta ahlus sunna wal jama'a aƙidar salafiyya aƙidar magabata na gari a wannan makaranta ta mai albarka malamin da ya littafin nan shine al-imamu abubakar ahmad ibn amrin ibn abi asim rahmatullahi alaihi babu shakka kira zuwa ga da'awa ga aƙidar salafus salih al'amari ne wanda yake mai girma kuma al'amari ne wanda yake wajibi ga duk wanda ya karanci aqidar kuma ya santa kuma yake shiryatuwa a bisa wato shiriyar abin da ke cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa dan haka zaka ga malaman sunna a wannan zamunna zamanin da suka gabata ba su ba da wato kafa ba ba su sassauci ba wajen kokarin karantar da aƙida ta alusunna wani jama'a a wajen laccoci da muhadarori a wuraren ta minoni a wuraren hudubobi na juma'a a ainihin darussa na yau da kullum ko na makonni a munakasha na ilimi da ake yi a jami'o'i da cibiyoyin ilimi a harkoki na wato a bincike na kundayen digiri a matakai daban-daban a tarurruka na ilimi hakanan kuma a ƙarƙashin wato abin da ake ce ma social media ta hanyar tagridat tweet ko wato nasharat su ne kwastin ko wani abu makamancin haka sana kuma a cike zuwa ga rubuta littattafai da kuma yin haƙiƙin littattafai na malaman da duk waɗannan ayyukan za ka ga malaman ahalus sunna da ɗaliban ilimi na ahalus sunna wal jama'a masu kun tafarkin salafiya ba sa daga kafa wajen yaɗa wannan aƙida ta inda duk suka samu wato damar haka don haka muka gamu ma kamar yadda mala albani ya karara Allah ya gafarta mishi wannan littafi na daga cikin littattafan da dama ya kamata a karantar da su tun bayo Allah cikin hikimar ba mun ta kokarin mu samu lokacin da zamu saka karatun da mu samu Malam Dawud Azwahiri wanda shine coordinator namu Allah ya saka mai da alkhairi ya ta muni wato ya ta ainihin matsa mana lamba akan lalle an daura mun wani ka da nan mu samu lokaci in karanta da shi to sai na ga dacewa bayan shawara da wasu ɗan uwa mu sanya shi a daidai wannan lokacin sai mu dinga wato exchanging su muna interchanging tsakanin shi wannan littafin da kuma ɗaya mu na alittikama na ibn taymiya Allah ya samu dace to kafin mu shiga cikin zafin kai tsaye za mu yi takaitacciyar mukaddima wacce za ta ɗauki abubuwa kamar guda hudu abu na farko shine menene as-sunna a wannan context ne yake nufi da as-sunna kamar da son tafi yake nuni da kuma muhimmancin karatun aƙida ne gaba ta biyu da kuma bayani akan shi littafin a takaice da kuma mai littafin abu na hudu na ƙarshe wanda za mu karanta za mu tattauna kan mukaddiman nan shi ta tafarkin da za mu gojar kanta da wannan littafi shi wannan littafi abu na farko shi ne a sunna mafhumus sunna lafazin a sunna a harshen larabci asalin ma'anar shi at wato hanya ko tafarki dakan kan aka ce sunnatullahi ai ahkamuhu wa subulu hanyoyin Allah da tafarkin Allah min amrihi wa nahyi kamar yadda Allah hayani yake fada sunnatullahi ma'ana tafarkin Allah sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunnatul baladi tafarkin mutanen gari kaza da haka wannan ne asalin ma'anar shi a cikin loga wasu malamai suna ganin ba wai kowace hanya ake ce ma ɗariƙa ba ake ce ma sunna ba sai in hanyar ta kyau mai kyau ce kamar yadda al'azhari yake faɗa a cikin Habibu loga cewa a sunna a tariqal mahmuda hanya mai kyau abin yabo al-mustaqima miƙaƙƙiya ita ake ce ma a sunna da haka yakin aka ce Fulanun, min ahalus sunna wane yana cikin ahli sunna ma'anahu min ahalus tsariƙatil mahmudal mustaqima yana bin tafarki mai kyau tsayayye wanda aka sani a addinance cewa tsayayye ne shi lafazin sunnatu ɗin muka lura asalin shi daga sa na na sinun nunun nunun da lafazin shi na wato harufan shi na tsakiya da na ƙarshe airul kalima da lamul kalima mukarrar kamar yadda ka ce malala madada hamama madda da malla da hamma hakanan shi ma sanna sanna ya sinnu sunnatar wadda za a ce madda ya muddu maddatar malla ya millu millatan ko mallatan rugudon abinda ake so a faɗa haka hamma ya hummu himmatan to irin waɗannan kalmomin ne ta a wurare a cikin alkur'ani a wurare mabambanta da wasu daga su wannan ma'alun kamar faɗin Allah yu'minuna la yu'minuna biyi wa madat sunnatul awwalina a cikin suratul hijr ne ko hijr na la yu'minuna bihi wa qad madat sunnatul awwalin ay madat siratul awwalin tafarkin magabatan su ya wuce haka kama a cikin ahzab sunnatul sunnatal lahi anan kuma sunnatan lahi fil ladina khalau amma mishi nasaba ne saboda za a kaddara sannallahu sunnatallahi sanna za a kaddara fi'il ne mashi nasaba sunnatallahi daki kad khalat ah, ah, sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl na cikin ahzab haka irin fadin Allah qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaqulu faqad madat sunnatul awwal shi ma duka da ma'anan wannan a asira wato tafarki ko dariƙa daka az azzajjar yake faɗa a cikin ainihin littafin shi na arabul qur'an yake cewa sunnatul cewa da aka yi wa da sunnatul awwali ai ayyanul azaba sun ga azaba karara tafarkin da Allah yake bi game da kafirai shine ya dandana musu azaba idan sun kin imani Allah ka gare don haka wannan shi ne ma'anar lafazin a larabci a bikulli basata akan yi mashi jam'i a cin sunan kamar da ake cewa milal haka himam haka ire-iren su irin waɗancan kalmomin da muka faɗa masu irin wannan kamar duke ne za ga duka ana musu jam'i ne ta hanyar a cire ta'un ɗin sai kuma a yi fakkin idigamu. idigami ne na almutamathilai ba irin na tajwidi ba irin na malaman hau. sanna ya sunnu sunnatan sai a ce sunan haka malla ya millu millatan milal haka madda ya muddu maddatan madad hamma ya hummu himmatan himam haka ake mashi ta hanyar a cire kawunan ta ƙarshe da aka ƙara su kuma a yi fakkin idigaman ya zama kowanne na zaman kansa da haka ake mashi jami to malaman fannonin musulunci muhimman fannoni suna amfani da lafarin sunna kowanne a istilahinsu akwai malaman hadisi akan gaba da malaman usulul fiqh da malaman fiqh da kuma malaman aqida kowaɗanne malaman wannan fannonin suna amfani da lafazin sunna da ma'ana da ta dace da irin tafarkin iliminsu alal misali malaman hadisi sun suka ce a sunna suna nufin kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi min qawlin au fi'lin au taqririn da makamantarsu game da suke cewa duk abin da aka samu daga mazala, sallallahu alaihi wanda ya bada yake koyar da tafarkin annabi sallallahu alaihi sallama, wajen aikata ayyuka na addini ko ayyuka na aƙida ko ayyuka na mu'amala sai suke sunan shi sunna su kuma malaman usulul fiqh ga sun ce sunna suna nufin almasdaru sani littashri Maɓuɓɓuga ta biyu qur'ani a wurin shine ne mabubbuga wato sources of legislator na musulunci inda ake tsakuro doka a musulunce sai suke na ɗaya shine alqur'ani mai girma na biyu shine a sunna abinda suke nufi da sunna kenan idan suka ce wato sunna a usul fiqh su kuma a musqalahul hadith sune masu cewa ma uzifa ila annabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn da kaza da kaza duk abin da aka danganta manzo sallallahu alaihi wasallam sun sunan shi sunna nan babu lura da yaya matsayin shi yake a halalle ko ba halal ba da wannan ne za ka ga malaman hadisi suke kiran da musu suna as-sunan sunan abi dawud sunan at-tirmidhi sunan an-nasa'i wato yana kawo duk abin da aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma malaman fiqh furu'a kenan su kuma suna nufin duk abin da ma dalla alaihi shar'u min ghairi istirabin wala ijabin duk abin da shari'a ta nuna yana da kyau a yi shi amma bata ce dole bane kamar na firfiri a salloli a azumi na firfiri na tasbih na firfiri na ayyukan sadaka na bi duk abin da ba dole aka ce ka yi shi ne daga cikin aza'in wanda dole ka yi ce sunan shi sunna a gurin malaman su kenan to asalin wanda ya damu mu shine a gurin malaman aƙida wannan darasi ne a cikin aƙida ta musulunci malaman aƙida idan suka ce sunna suna nufin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tafarkin addini abinda zaka kudurci da abinda za ka bayyana ka aikata shi ne suke cewa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi usuluddin wa ma kana alaihi min al-ilmi wal amali huwa wa khulafa'uhu wa man tabi'a sunnatahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da khalifofinsa da wanda suka bayar su wa ma shara'ahu min al-hadi wal amali wash-shar'i aw aqarrahu da abinda duk annabi ya tabbatar na shari'a yace aikata yace a ci gaba da yin shi wannan ne fi muqabilil bid'i anan ne zaka ga sunna fi muƙabilin bid'a da haka mu kiyaye alafuzzan malaman farko haka ce bid'a shine muqabilus sunnati bi ma'ana hal aqai abinda yake kishiyantar sunna da ma'anan sunna a matsayin akida ta da yake takan yi naso ita wannan ma'ana ta bid'a har ta shiga cikin abubuwan da suke na ibada da sauransu kamar da muka sani Da ka ba ga malamai tun ba yau ba suna son yawan tafin suna ire-iren waɗannan kamar a sunna na abubakar da da ta ne irin wannan sanar ne na aƙida kamar a sunna na ahmad ibn hanbal ko usul sunna wanda mun karanta shi a nan kamar a sunna na ɗansa abdullahi ibn jimar ahmad ibn hanbal kamar sharhu sunna na bahari da makamantansu akwai su da yawa ire-iren waɗannan wannan suna daga cikin wato mafiya shahara da haka a sunna a nan ma'anar shi almanhaju fil aqida shine ma'ana abin da Allah sallallahu alaihi cewa alaikum bi sunnati a hadisan al'irba. in ashkar shiga cikin rudani me za ka yi kafta annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina na min ba'di kuma yake cikin sahih bukhari da muslim zamu zo kan hadisin a gaba insha Allah wannan take suke nan dangane da ma'anar lafazin as-sunna a takeice kware da gaske sai mu kuma kan gaba ta biyu ta wannan muqaddima shine muhimmancin aqida in muka lura da kyau jama'a a wannan zamanin da muke rayuwa mutane sun canza wa ma'anar kalma aqida ma'ana kalma ce kyakkyawa kalma ce mai muhimmanci kalma ce abin tukiya amma yanzu mutane suna nufin mafi yawan mutane gama garin mutane sun suka ce ka wani ya da aƙida ko ce ka ni ba na son masu aƙidan nan ba ko ne ma'aure aka ji ce kai ya cika aƙida wato kamar wani abin kyara ne to nan ba ƙaramin kuskure ba ne a tunani jama'a mutane suka ce aƙida suna nufin wai su a gurinsu duk wani wanda ya tsaya tsayin daka akan yin abin da yake daidai sai su ce ai ɗan aƙida ne har ma suna ganin su ba ruwansu da aƙida ce ni ban da wata aƙida to wannan kwatankwacin mafi ne ni ban da wata manufa ban da tafarki a rayuwata kawai ya zama kamar karmami kenan iska ce take juya shi shi ne lazimin magana da mutane aƙida shi ne abu mafi muhimmanci a cikin ibadojin da ake a duniya domin karɓar aiki da rashin karɓarsa yana da alaka da aqida a Allah yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a cikin suratul furqan zamu taho zuwa ga abin da suka gabatar na ayyuka mu mai da shi iska diddigar iska abin shekarwa da yasa saboda ba su da imani haka nan kalla hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi mun karanta shi kwanan nan a cikin al-istiqama game da wani babban ta ko dan uwanta mai suna Abdullahi dan Judu'an wanda aka ce a jahiliya yana da tukunya ta girki wanda sai an sa tsani ake hawanta yadda ka san ka je irin manyan kantuna za ka ko kaya a sama sai an sa tsani to saboda tsayin tukunya za a zuba ruwa ko nama ko maki sai an saka tsani sai an sa tsani wani ya miko da abu kamar guga haka a ɗaga a juye a sake saukewa na kasan ya zuba a sake saukewa da haka ake haɗa tukunya kuma wuta ba ta mutuwa a gidansa saboda ciyarwa wanda kuma san ciyarwa na daga cikin hanyoyin da Allah yake so ka kyauta ma bayan shi amma wannan mutum ya mutu bai musulunta ba Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Muslim ya ruwaito cewa wannan mutumin ko wannan abin zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lam yaqul yawman rana guda bai taba cewa rabbi gfirli khati'ati yawmati bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ya musulunta ba da ka wannan aikin da zai amfani ba ranar saboda mene babu asalin babu imani imani din nan shine aqida da haka ya fi komai muhimmanci inda za ka gama dukkanin ayyuka amma ba ka samu aƙida mai kyau ba za ka jira ba amma kana da aƙida mai kyau ko da ka samu tangaro a dukkan ayyuka to za ka jira wata rana kalla hadisin mu'azu mun karanta shi ba su ɗaya ba biyu an karanta shi hadisin da alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haƙƙin da Allah ya ɗaura wa kanshi game da bayi in dai suka yi tauhidi zai gafarta musu ko mun daren daɗewa har mu mu'awiya ya ji wannan karatu roman shi ya kai Ya ce to ko na je in bayyana na bai ji kaka faɗa. a wata riwaya ta ta wani sabon wanda ba mu'azu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi wannan magana kuma annabi ya ce mishi ba ku ne ka je kai bishara yana fita ba na mata ba Anas ko ko Abu sa'idu yana fita ya ga umar da ya ga umar da ya gaya mashi saboda murna umar buge shi kawai ya saboda murna kawai ya kutufo da shi ya kusa suma da shi saboda murna irin wannan falala kalli hadisin da tsaka wanda al'imamu ahmad ya rubuto shi da al'imamu hakim game da mutumin da zai ta sabo iyakar sabo sabo ranar alkiyama tafi, na sabo mujallaji dubu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne daya duk iya ganin ka kowanne daya amma kuma ga wata takarda kwaya ɗaya ta kuma dauke da la ilaha illallah da ya faɗa da sarkin zuciya idan aka ɗaura a cikeli har yana cewa ya Allah kada a mun izgili abin da kawai ta futa Allah ya ce a ka bari sai an auna ana sakawa ku wannan takarda kwaya ɗaya za ta rinjayi duka wannan da ta tafai na zunubi saboda girman la ilaha illallah Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ya mutu yana ɗaya ta Allah to ko mun tarkatarkar da aka shiga ko mun sawarwarin da ya yi wa kanshi wata rana ta yasu ta ka to daga ashe ashe ka san ilimin da zai sa wannan wannan tauhidin shi ka tsira da shi ko da ka samu matsaloli a sauran abubuwa ba da ya kai shi muhimmanci da ka yi kamata ne kawo cikin taitayin su game da muhimmancin aƙida abu na biyu saboda ita kyakkyawar aƙida shi tauhidi shine al-ghayatul ula ta halittar ɗan adam Allah ya halitta ɗan adam saboda manufofi mafi girman manufan na yake da sabota mashi kamar da Allah ya fara wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu yut'imun Allah yake bana buƙatar komai a gurin bayi da su da aljanunsu da mutanensu in banda sabota musu abinda kai Allah yake bukata a wurin su bukata wato ta abinda ya daura musu Allah baya son komai a wurin ka banda bauta sauran manufofin da Allah ya halicce ka dan su da gaske akwai khilafa mai da Allah ya ce zan halicci wanda zai wakilce na a bayan duniya in tsala buka inni il malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma ta'mirul ard raye kaka to duk waɗannan suna ƙarƙashin waccan manufar ita ce ita ce uzma manufa wadda take mafi girma to ina abin da ya kai muhimmancin ka san asalin manufar da Allah ya kawo ka duniya shine dan ka bauta mishi ka tsaya da shi har ila yau Allah ya yi umarni da yawa a cikin shari'arsa da ya ce a yi a aikata kaza a bar kaza malamai suka ce babu umarnin da ya kai girman umarni game da bauta wa Allah da tsayin shi Allah yana cewa wa abudullaha wala la tushriku bihi shay'a a cikin suratul nisa'i qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum da ne ya fara Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana da sauransu a cikin suratul an'am kenan ko haka irin faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ga sunan dai da yawa a ina umarni mafi girma da Allah yake shine umarnin a yi tauhidi kada a yi shirka umarnin a bar bautar gumaka a bautawa Allah shi kaɗai da makamantarsu sannan a tauhidi shine kadai aikin da a cikin ayyuka yake sa Allah subhanahu ta'ala ya gafata maka zunuban ka komai yawansu. duk wanda yayi zunubi yana kafirci zunubai komai girman su daga ran da ya tuba ya faɗi kalmar shahada to duk abin da ya yi a baya Allah ya yafi mishi Allah ba zai kama su da su duba ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta sawa'un a Makka ne ko a Madina da waɗanda ma sai da aka yi ta rigima da su suka yi musulunci ta annabi amma daga baya suka musulunta irin su Abu Sufyan irin su Khalid irin su Abu Dan As da ire-iren su irin su Ikrimah ibn Abi Jahl duk waɗannan sai da suka yi musulunci makirci suka yi ta'annafi suka jagoranci kullawa musulunci makarkashiya amma tun da suka musulunta ba a ambaton waɗannan ayyukan nasu a matsayin ana bin su bashi saboda girman musulunta da suke wannan yana nuni zuwa ga girman wato faɗin kalmar shahada da kuma aiki da mukta daɗinta. waɗannan kalmomi ƙanana suna iya bayyana maka muhimmancin tauhidi da kuma me yasa malaman musulunci suke ba da muhimmanci wajen karanta da tauhidi da aƙida da sanar da ita ga al'umma da yaya ta ga da bayyana muhimmancinta a ko da yaushe sai matsalaka zuwa kan gaba ta uku ita ce batu akan wannan littafi na al'imamu abubakar ibn abi asimin rahmatullahi alaihi wannan littafi yana ɗaya daga cikin littafan a aƙida na musulunci daga cikin littafan al'udama wato littafin magabata wanda an rubuta shi ne a cikin karni na uku domin wannan malami kuma da muka ambata rasuwarsa shekara ta 282 wato a ƙarshe-ƙarshen karni na uku kenan yayin da an haife shi ne a shekara ta 206 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littattafai ne irin na da masu ruwaito maganganun na aƙida da isnadojinsu imma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga sahabbai ko tabi'ai ko makamantansu wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin ire da waɗannan fai an buga shi ne sau biyu zuwa yanzu bugu na farko da aka yi masa a shekarar miladiya ta 1980 1980 kamar shekara wato 42 kenan zuwa yanzu ko haka ne 1980 kamar shekara 42 zuwa yanzu shine bugun da su zuhairu shawish suka yi masa shine wannan da ke hannuna gashi nan kitabu sunna libna abi asif wa ma'ahu zilalul janna fi takhrij sunna shi zuhair shawish mai maktaba'a ta al-maktabul Islam. wanda da can su suke buga littafin malam muhammad nasir ya albani kamar da aka sani su ne suka buga wannan littafin sai dai a buga littafin akwai abin da suka yi wanda yake ba haka ya kamata su shi shine suka ce albani yayi tahqiqin littafin haka suka yi ƙoƙarin su nuna wa masu karatu kuma ba haka ba mala albani muhammad nasir din allah ya gafarta mushi bi taƙiƙi ba sai dai ya yi takhrijin uku bisa hudun hadisan ya fara takhrijin hadisan domin littafin na da gaske littafin da sun daɗe a rubutun hannu ba a same su a shekul albani sai suka tattauna da zuhairu shawishi akan cewa lalle wannan littafin na daga cikin da ya kamata su saka a cikin jeren giyar littafin da za su wa hidima karkashin mashru'in na takribu sunna bai da al'umma umma da haka kuma a aikace sai a shekul albani ya dauki hadisan ya fara takrijin su yana bayyana matsayin su inganci ko rashin inganci shine zilalul darna to wannan littafin albani ya kusa gama shi bai gama ba malam zahir shawi da ya samu wannan kwafin kawai sai je sai dinga saka waɗannan takarija ɗin a ƙasan hadisan ba tare da izinin albani ba kuma suka fitar da shi a haka Wataƙila saboda manufofi na kasuwanci tunda littattafan albani a wannan shekaru suna matuƙar daraja a kasuwar littafi mai wuya kawai a ga sunan shi a daji nan da nan za a nemi komin yawan kwafi za a neme su a rasa kasuwa yana son kaya irin waɗannan, waɗanda suna shiga ba yi da haufi a kansu to daga baya sai aka samu wani malami daga cikin ɗaliban ashekul albani shine professor basim ibn faisal al-jawabira wanda professor ne na hadisi a kulliyatu usuluddin a jami'a ta al-imam muhammad ibn saud al-islamiyya wacce ke kasar riyadh wato babban birnin saudi arabia wannan malami shine ya je sake takhriji da tahqiqin littafin kuma ya kaima a shekul albani wannan aikin da yi sai albani ya bashi nuskarsa ta wancan aikin ya ce to gashi ka je ka tsinci abubuwan da kake ganin kana bukata ka shigar da su da ka sai dogara ka cokan akan takrijin da a shekul albani ya yi sannan ya ƙara ɗan abin da zai ƙara iya inda ya asalin takriji shi ne abin da ya rage na kamar one over four wanda shekul albani bai yi takriji ba zuwa ƙarshe da shi ya faɗi wannan abu da haka nuskarsa wannan kenan mai mujallaji biyu ta bugun a almaktabatul darul husaini darul husaini wanda ke riyad to ta fi zama madogara yadda waccan ta ta malam zuhair ta fuskar inganci da nagarta kuma profesa na ne na ilimin hadisi da aƙida don haka akan harkar da yake magana shi kuma wannan bugu an yi shi ne a 1998 nan kusa kenan kamar shekara 20 zuwa da kuɗi kenan da suka gabata 1998 ya kai shekara 20 da uku ko to kamar shekara ashirin da uku da suka wuce aka buga littafin shine bugu na biyu da aka yi masa ya dogara da nuskoki daban-daban wanda suke mafuta wajen yin aikin nasa babu shakka ko misalar rafi game da danganta littafin zuwa ga shi wannan malami da ake cewa ibnu abi asu saboda akwai isnadi tiryan tiryan har zuwa gare shi wanda malamai suke amfani da isnadin ka buɗe littafin za ka kai za ka ga isnadin da ake bi tiryan-tiryan ya buta kan manya-manyan malamai har ya kai gare shi ibn hajar zuwa kan su ainihin wato ibn salai da ibn kudama duk suna da isnadi suna cikin isnadin ha'a take zuwa gare shi sannan kuma shi da kan shi guna abi asir din ana ambata shi a cikin littafin za ka ji an ce qala abubakar a cikin littafin ah, ɗaliban shi masu riwaya suna faɗan wannan sannan za ka tarar da malaman shi da suka zo a tarihance cewa malaman shi ne daga su yake riwaya kamar yadda yake riwaya daga gare su a sauran littafan shi irin al'ahad wal masani irin kitabul jihad irin kiyamun layi, ya da littafai duka akan waɗannan matsalolin sannan akwai hadisan da ya fitar da su a cikin wannan littafi kuma ya fitar da su a cikin sauran littafansa kamar da za a ga misali bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihul bukhari ya rawaito kuma a cikin adabul mufrad ko a cikin khalqu af'alil ibad kuma kamantansa sannan kuma dukkanin malaman da suka yi mai tarjama sun ambaci wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin muhimman littattafan da ya rubuta galibin malaman da suka mai tarjama in suka zo faɗin sunan littafansa za su faɗi wato daga cikin littafan shi akwai wannan littafi na ainihin wato a sunna da ya rubuta Allah ya gafarta masa to dangane da littafin kenan a tafiye sai kuma dangane da shi wane ne ibnu abi asu za mu dan bada labarin shi kankani takaitacce a sunansa abubakar ahmad ibnu amr ibnu dhahak ibnu makhlad ibnu dhahak ash-shaybani sunan shi Amadu, dan Amur, Amur kuma dan da Kaku dan makhlad wannan shahararren malamin abu asimin nabil abdahak bin makhlad abu asim annabil ash-shaybani malamin su bukhari da su ahmad ibn hanbal wanda ya rasu shekara ta 214 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin rijalul jama'a to kakan shi shine mahaifin mahaifinsa kaga zaka iya cewa ya gaji karatu inda ana gado ko kuma da a ya fara karatu da wuri to da ya riske wannan malam, domin ya riske shi a raye amma bai mai da al'amarin shi zuwa ga koyon ilimi ba sai da shekara goma sha tara a duniya kamar da tarihin yake nunawa da abin da ya fuskanta kawai zuhudu wato kamar ka ce ɗariƙa a irin context namu na yanzu yawan zikiri yawan tasbihi zuwa bukukuwa da makamantansu wata na kawai aka gaya kama da malamai sai aka tambaye shi hadisi ko ya sai zama bai ma san shi ba sai aka ba mamaki yanzu kai dama ba ma san hadisi ba ka haddace shi ba ka zo ka shiga cikin wannan harkar sai hankalin shi ya tashi ya dawo cikin hayyacinsa sai ba zama neman karatu a dai lokacin kuma kakan ya riga ya mutu domin mun fahimci cewa an haife shi ka ta ɗari biyu da shida kakan nashi kuma ya rasu ɗari biyu da goma sha bayan shekara kamar tara kenan da haihuwarsa ko to kaga inda ya fara karatu da wuri ko hadisi biyar ne ya samu abu kaka ai bai <laughs> yara sai shekara tara yi sai islamiyya to abu abu asimin nabil bai karantar da shi ba amma kakan shi in mun tuna a can bayan mun karanta rin abu asimin nabil wato nabil kamar a ce managarci mutum mai sanin ya kamata an ce wata rana suna zaune a gaban malamin su ne shikenan sai aka ce ga giwa nan ga giwa nan za ta wuce kamar yadda muke kasuwa ajinin nan a ce ga wani abu mamaki da wuce duk sai a tashi a fita duk sai aka fita aka ban malamin yana karatu sai shi kadai ya zauna sai malamin ya mishi lakabi da cewa lalle kai kana da tasan ciwon kanka shi mishi ainan nabi ina wannan mai hankalin nan da sai suna ya bi shi wasu suka ce banda wannan ma ɗabi'arsa ta bambanta da mutane ne mutum ne wato mai sanin ya kamata da zurfin tunani shi abu asimin labito shi ne kakansa yayin da kakan shi na wajen mahaifiya shi ne Musamman bin ismaila abu salamatar tabuzaki shi ma babban malam daga cikin malaman su bukhari da ahmad shi kuma ya rasu shekara ta 223 musa bin ismaila abu salama at-tabuzaki al wani babban malamin da ai an san shi ko an sha jin labarin shi ne babban baban mahaifiyar shi da aka jikan malamai ne jikan malamai ne ta sama ta ƙasa eh da haka babu mamaki dan dan yayi ilimi ko ba za a mishi gori a ce ma kai dan jahilai ba a sai dai inda bai ilimi ba a ce bai a ce mishi rago da kanka ne a ce albasa ba ce halin ruwa ba da haka ya taso a gidan ilimi baban shi malamin hadisi ne baban baban shi kamar yadda muka ce babban malami ne hadari baban shi ma yana da riwaya a cikin littafin al-Imam al-Baihaqi baban shi wato Amr ibn Zahak yana da riwaya so riwaya Baihaqi ba cikin littafin Ibn Majah Ibn Majah Kazwini ya rubuta hadisi daga gare shi kuma har al-Imam Ibn Hajar a cikin takribut tahdhib yana cewa thiqa amintacce ne baban na baban na shi baban shi ya rasu shekara ta 200 da arba'in da biyu a ƙasar shims ƙasar sham ta yanzu kenan inda ya alƙalanci shi ma ɗin alƙali shi ma malam ibn abi asu shi ma ya alƙalanci a ƙasar asbaha ƙasar iran kenan ta yanzu kamar da yake cewa da ya zama alƙalanci a ƙasar iran asbahan anan ya yada ilimin a nan ne ma aka samu wata kisa wadda ta faru tsakanin shi da wani abokinsa wadda da kullun tare ake ganin su abokin yi wani ya kulla mashi wata makarkashiya shi kuma ya abinda ya mai abin da ya fi nashi abokin ne yana cewa ai ilimin shi ma mutumin da ko fatiha bai gama iyawa ba da sai da ya bari an tare a cikin mutane a kotu sai ya miƙe ya karanta fatiha ya shiga bayani da sharhi akan fatiha ya yi jawabi kamar ka ce ya lasta guda akan fatiha ita jama'a yanzu wannan jawabin da yake nake ya cewa na san Fatiya ko sun gaba ka ce lalle ka san ta alga tuma ce to wanda ya ce ban san Fatiya ba gaskiya ya fara ko karya a ce karya yake ce kun ji abin da wani ya da haka daga yau na sa sunan shi a cikin lissafin mutane makaryata wanda bai halatta a karfishe da su ba kawai ya buga wannan stamp na alƙali su <laughs> ga alƙali kuma akwai karfin akwai ƙarfin doka to ba ka aka dinga shiga ana fata ana roƙon shi Allah annabi ya cire sunan mutumin nan daga wannan dutse ya ce Allah cire sai dai in an ga abu da ba daidai bane to akai ma alƙali na gaba a je a kai amma shi ba zai cire akai ta bi har Baghdad aka je ana neman ceto cewa ya taimaka domin wannan ba karamin mummunan shida bace kamar yanzu a ce kai ex convict ne a ce alƙali ya riga ya taɓa kulle ka a wani criminal offense a lokacin sa aka yi wannan wato sheda kafin mutum ya bada sheda sai yana da tazkiya daga wani alkali cewa alkalin ya yarda da shaidarka to sannan ya halarta ana wata kabiya a kira ka sheda idan kuwa kace ce ga wani alkali ya ce kai mutumin banza ne ba zai tafi fi shaidarka akai akai shi yake ya tibure ce wallahi ba zai ba kuma dole aka haka hakura mutumin da ya ci gaba da ba su lissafin mutane makayyata wanda ba ka fashe da su Allah shi kyauta ibn mardawiya yana mashi kirari yake cewa hafizun كثير الحديث صدوق صنف المسند والكتب yace malami ne mahaddaci mai yawan hadisai wanda ya wallafa musnad yana da musnadin sa da yake ba a buga shi ba har yanzu da kuma da tafai waɗanda ba waɗannan ba ya rubuta tafai daban-daban al-Imam az-Zahabi a cikin Siru A'lamin Nubala yana masa kirari da cewa hatibun Kabiru, imamun bari'un muttabi'ul asa malami ne babba ƙwararre mai bin hadisai ya ce kafirun tafani mai littafai da yawa kadima asbahana ala qaba'iha wa nashara biha ilma ya zo kasar asbahan a matsayin an turo shi alƙali kuma a ya da ilimin al-imam az-zahabi ya ila cikin tafsiratul huffaz yake cewa al-hafiz al-kabir al-imam az-zahid lahu wasia wa at-tasanif nafia shi babban malami babban limami mai zuhudu yana da tafiye-tafiye masu yawa wajen neman ilimi sannan kuma yana da littattafai masu amfani hakanan a cikin al'ibar fi khabari man abar zahabi yace al-imam hafiz babban malami ne kuma limami yace wa kana imaman salihan faqihan wari'an kabiran kadai babban malami ne limami mai takazan nan ko mai matukar wato daraja idan mutane Ah, daga cikin malamansa da suka koya mai karatu akwai su abul wali akwai amr dan marzo akwai hudba ibn khalid akwai juhayl akwai hisham ibn ammar akwai ibn abi shayba wanda yana yawan riwaya daga ibn abi shayba abubakar kenan har kuma yayi nuzuli zuwa ga matakin su ibn abi hatim da imam al-bukhari domin ka kalli ah, wato sanda aka haife shi za ka ga cewa imam bukhari ba su girme shi girma irin ta malami da ɗalibi sai dai sun girme shi sun girma na wa da kani imam bukhari ya ba shi shekara goma ne a rayuwa kai. ko wani abu makamancin haka shi ya shi ɗari biyu da shida bukhari kuma ya fi shi shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da shida ko wani abu makamancin ko da hudu ko da hudu ne ko da shida da hudu to kaga ya ba shi shekara goma sha biyu to kaga girma ne nawa da kani ba girma ne na malami da dalibi ba to haka muna bi hatim da ire-iren su amma su ma ya riwaya daga gare su ah, daga cikin ɗaliban shi akwai Esther mai suna atika ta daga cikin manyan ɗaliban shi da ta yi riwaya daga gare shi ana mata alkunya da Ummu Dhahak sannan akwai Ahmad ibn Ja'far ibn ma'abar da limabu Abu Sheikh Al-Asfahani mai littafin akhlaƙul Mustafa da Akhbarul Muhaddithin bi Asfahani ɗalibin shi ne ya yi riwa daga gare shi kuma ya mashi tarjama wadda ke mai girma kwarai daga cikin littattafan da ibn abi asim ya rubuta akwai musulun shi da aka ambata akwai kuma kitabu kiyamin lai akwai kuma kitabun jihad akwai littafin shi al'ahad wal masani hadisai ɗaiɗai ku da bibiyo da kuma shi wannan littafin nashi wato as-sunna shi ne mafi shahara littafai daga tuntafansa bayan wannan rahila mai tsayi a rayuwa ta ilimi da karantarwa da alƙalanci da fatawa ibn abi asim ya rasu a ranar wato talata biyar ga watan rabi'un al-akhir hijira da shekara 282 Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rasu a wannan gari na Asbahana kuma anan aka rufe shi Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta da nawa da bakwai ya haka ne da bakwai da nawa na ce kuskuren baki na ne Dari biyu da tamanin da bakwai da za kuma Allah wa kai ya rasu shaka ta dari biyu da tamanin da bakwai kuma yadda yake rubuta a jikin littafin gashi ko na daga cikin masadir wuraren da za ka ga tarihin ibn abi asu littafai da za ka iya karantawa don samun tarihinsa suna da yawa amma ga wasu kamar haka akwai littafin aljarwa ta'adid na ibn abi hatim razi a cikin mujalladin sanadi ya masa tarjama sai kuma akhbaru asbahan shi ma ya masa tarjama sai littafin tabaqatul muhaddithina bil asbahan da kuma littafin tazkiyatul fufadi ta ibn ta imam az-zahabi a cikin mujalladin sanadi hal ila zahabi a cikin siru alamin nubala mujalladi na goma sha uku ya sake da wata tarjama da kuma al'ibar a cikin juz'i na biyu Ah, wanda a ajinmu na fasul shekar albani bil usul muna gab da kusa wannan gaba domin ajiya mun yi karatu a shekara ta 281 to muna gab da kusa shekarar rasuwarsa haka na limamu abul qasim ibn asakir da dimashqi a cikin tarihin shi al-mawsu'i shine tarihu madinati dimashqa a mujalladi na bakwai shi ma ya mai tarjama da al-imamu khalid ibn aibak as-safadi babban wato ɗalibin al-imam az-zahabi a littafin shi mai suna al-wafi bil wafayat a cikin juz'in shi na bakwai shi ma mai tarjama sannan shi kuma ibn al-imad al-hanbali a cikin littafin shi shadaratuz zahabi fi akhbari man zahab cikin mujalladi na biyu da limamu abu taba isma'il ibn kathir dimashqi a cikin littafin shi al-bidayati wan nihaya a juz'i na goma sha ɗaya sannan sai al-imam al-hafiz ibn hajar al askalani a cikin lisanul mizan a mujalladi na bakwai Allah bai gije gafarta musu gaba ɗayan su sai kuma al-imam ko kuma din da shi ba imam bane marubuci ne da shi shine khairuddin az-zarakli zarakli ya mai tarjuma a cikin al-a'lam shi a zarakli ba ba imam bane sunan shi kenan kawai zarakli na fata mun gano Allah ya gafarta musu gaba ɗayan zama wannan shine a takaice a dangane da gaba ta uku ta bayani akan shi littafin da kuma mai littafin a takaice kwarai da gaske to sai abu na karshe a wannan mukaddima shine manhajin da zamu bi wajen karanta da littafin abu na farko shine zamu dinga kiran sunan kasusuwan da sunna na ibnu abi sunna h u n a h na ibnu abi asim idan an rubuta abu asin za a rubuta abu haifin sai kuma a da alhamza kafin ita ya ake cima alhamza ne da hausa wannan alhamza da ake sakawa kamar yanzu za ka rubuta ya ne ya ko ya ne ya ba wani malama hausa ne a zan ya ba na a gaje ne ya ne <laughs> ya kasan a turanci ingilishi da hausa babu lafazi muqabilul ayn babu shi saboda kaga ayn is uh, is different na cikin na cikin makogoro ne a hausa ko a ake haka a turanci ma ingilishi a ake sai yana daga cikin kakale in kana hausa ka dinga kokarin sai ka furta ayin. babu ita a hausa babu ita assalamu alaikum da hausa kake yi ko da larabci tukunna sai a duba ko mun gane Eh, ya jama'a wannan duka ustazanci ne kawai <laughs> saboda a hausa babu wannan lafazin kamar da a hausa jama'a babu babu li'irabi babu li'irabi a hausa na canza kalmomi saboda inda suka zo haka da haka bawo shi ne ce na ga abubakar ba ka yi kana ka ce kuma ka ce na ga ababakar ka ce biyu ne a babu wannan a hausa wai yana fahimtar cewa abubakar mafuli da yi ba sai ka na saba ba to ya kamata su dinga gane ka'idodin harsuna amma saboda in gausa ta mana yawa mu dinga shigar da wani yare cikin wani zan ga da yan boko da yan arabiya duk da irin wannan da dan boko din jirgin shi ma sai ya shigar da bokon shi koya ne a cikin yaren gidansu haka shi ma dan arabiya sai ya shigar almuhimmu babu babu ainun a Hausa amma akwai alhamza to da alhamza ake sakawa a inda ya zama harafin wasani ya zo a matsayin harafin wato ba a matsayin consonant ba a matsayin voice ba a matsayin consonant ban san me zan ce da ba a matsayin baki yau a matsayin baki ba wasani ba da za ka ga asim yanzu a matsayin baki ne ita zama saka mashi alhamza before aludin before a din Allah sa an gane abin da yake shi asim s i m haka nan shi kanshi wannan saka double e din ba Hausa bane shi a Hausa babu din double e. to mu kuma da Hausa za mu rubuta zaka asim ne da i inda Hausa ce haka ake rubuta idan kuma ka saka double e to sai dai zama kuɗi da English kake rubutawa ko kuma da transliteration to sannan in transliteration ne kuma ai da ya zama a im shine zai bada wannan double e ko mun gane da ka asim ne kawai asim sunna na ibnu abi asim haka zamu sa mai suna insha Allah kasar na daya kuma wannan da muke ciki kenan kasar na daya kasar na biyu har zuwa abinda Allah ya sauka sannan a zamu dinga karanta nasoshin wato hadisan da isnadojinsu muna musu fassara da hausa gwargwadon hali yana kawowa da isnadi kuma a al'adance isnadojin suna dauke da wasu fawaid na ilimi amma ba za mu dinga tsawaitawa game da su ba sai abin da ya zama dole wajen faɗan cikakken sunan mutum inda bai faɗa ba ko wajen bayani akan wata matsala ta isnadi ko wata matsala wata fa'ida wanda ta zama dole wanda Allah ya kuwace mana muka san musamman wanda shi ya ambace su ba zai yi kuma ta kanta isnadojin kuma muna wucewa kwanaki a a na faɗo ta magana a wani karatu da muke da wasu mata shine karatun wato a ishiratun nisa wasu ƴan uwa suka yi korafi akan cewa ana karatun ana yawan magana akan mazaji cewa ne shine ɗan wani wani mutumin gari kaza cewa wannan su ba su san fa'ida shi ji to sai hakuri malaman hadisi suna cewa wannan shine rabin ilimi kamar da Abubakar kamar da Amina Ali ibn al-Madini yake cewa ma'rifatul rijali nisful ilmi wa ma'rifatul fiqhi annisul akhar sanin mazaje shine rabin ilimi a hadisi sanin ɗayan sanin kuma fiqhun hadisi shine rabin to waɗannan ko mazaje babu yadda za a yi ka san su sai in kullun kana jin sunan su ya aka da muka san sunan junan mu saboda kullun muna jin sunan junan mu wani sunan shi Muhammad wani sunan shi Ahmad wani sunan shi Ishaq shi za kake gane mutane babu ran da ka ce kace bari ka haddace sunayen kuma ba a zama a cikin za a haddace a cikin an ce abu a abdu da abdahab ibn makhlad kai ta karanta wa kana jan tarbi kai kafa ɗari misali ka ci ko kari? ko ka ce wani duba maka kaga ba a haka ba ba ne amma yau da kullum in kana ji kana ji kana ji har za ta saba su zama kawai part of your being yana daga cikin manufar da ta sa dole a ci gaba da faɗa su duk da yake abu ne mai wahala amma ya aka iya dole a faɗa kuma yana tsorata mutane wanda su kawai ba manufarsa ba ke to zaka ka za mu dinga magana akan abin da ya sawaka na isnadoji idan akwai bukata ba bukata kuma kawai za mu tsallake sannan duk maganar da za mu yi wajen fassara hadisi ko wajen bayani akan wata matsala ko ta halilin wata kabiya za mu dogara da maganar malamai waɗanda ake dogara da maganganun sa'i malaman hadisi malaman fikihu malaman tafsiri malaman aƙida malaman tarihi malamai masana na da da na yanzu in ta kama kuma za mu aro maganganun daga littafansu sawa'un tafsirai ne ko littafai ne irin waɗannan na aƙida ko littafai na sharhin hadisai ko bincike ne na ilimi na zamani kamar wato kundayen digiri ko makaloli ko a ko ko ko fatawoyi na malamai da makamantar su mu dogara da su wajen bayani akan abin da ake nufi ko wata matsala ko wani shari sannan kuma a zamu zamu dinga amfani da ta wannan nuska ne ta wato jawabira ta wannan profesa Vasin bin Faisal jawabira saboda ta fi wato ɗayar nuskar waccan ta su zuwa shawi ta fi ta zama ahdan kuma ta fi ta itkani ta fi ta wato kulawa da da abin da ya kamata a kula da shi a ilmance idan ta hakikin matsalar sannan za mu dinga yin wannan karatu kamar yadda muka ce a irin yau asabar interchangeable wata asabar mu yi shi in wata ta jiyo mu yi littafin al-istiqama kamar yadda malai ya sha faɗa babu gaggawa a cikin abu dole ai abin da ya sawaka wani lokaci za mu iya yin awa biyu ma'ana awa ɗaya mu juya kafin mu sake yin wata awa in mun ji muna da nishaɗi in mun ji muna da yanayin zamu haka in mun ji yanayin nishaɗi ba ko mu ɗaya mu haƙura haka dai haka dai har Allah ya kai kwanan mu ko kuma har mu gaba littafin ko shi ya gaba mu kuma gaba shi in ya gaba mu shi kenan sai a sake ɗauko wani kuma a ciki ya ci gaba insha Allah haka za mu bude wannan littafi da shi da ɗaya littafin muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samar albarka a cikin da mu karanta a ciki sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa dan shi muke ne kokari mu jaddada niyoyin mu jama'a na waɗannan darussa da waɗannan karatuka muna yin su ne dan neman yarda Allah dan mu fahimci addinin Allah da mu da waɗanda muke ah, muke tarayya da su a cikin wannan aƙida ko ɗalibai 'yan uwa ko mutane masu saurare duk fatan ya zama kowa ya ji ya gyara abin da yake eh, daidai ya gode wa Allah ya ci gaba da yi abin da yake yana kan kuskure ko yana kan abin da yake ba daidai ba ya gyara don duka a gudu tare a tsira tare to wata ita ce mukaddima da dama na so ne mana takaitacciya a cikin kasar guda za mu sa kuma kasar na biyu mu dan taba karatun littafin da na ganin kama akwai nishaɗi din ko dan dai ajiya littafin ne to na ganin za mu saurara ana insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh